ya kamata gwamnati ko manya ko malamai a ƙasa su dinga ɗaukan mataki akan 'yan iskan da suke zuwa social media suke maganganu yadda ransu yake so ba su da iyaye ne ko ba su da tarbiyya ne kowace ɗaya daga zamanin da zuwa shekara goma da ya wuce ko in ce shekara takwas ya wuce babu yar da za ta ce bata samu tarbiyya a gidan ubanta da uwarta ba tarbiyyan kuma da wa'inda yan baya suka samu yan yanzu ba sa samun wannan tarbiyyan rayuwa ya zama kawai money is the best in life what for me muke nema a rayuwar mu ta duniya kowa da destiny din shi a duniya kuma kowa da stars din sa abinda Allah ya zaka samu ada you like it ko baka so sai ka samu ko wani yana so ko wani baya so sai ka samu abinda Allah ya ba zaka samu ba no matter how much you care about that thing wallahi ba zaka same shi ba what the hell is going on a duniya ga ta maliki yau middini me ke damun mu yanzu wani ɗan iska ne in ba mara tunani ba zai ga mace tana talla tana tereren bankada a social media nayi kaza da wani nayi kaza da wani ya je ya aure ta to sai dai in shi ma asalin sa tattirin dan iska ne kuma mara tarbiya ne duk mai mutunci da tarbiya wallahi ba zai aure ka ba kuma matan su suke jama wasu yanzu mata da yawa burin su su aure su zauna a gidajen mazan su ta ciki tana kokarin ta waje kar ta shiga ta waje tana kokarin ta ciki ta fita yanzu rayuwa ya zama sai da asiri zaka yi aure yanzu rayuwa ya zama sai da asiri zaka samu kuɗi yanzu rayuwa sai ya zama sai da asiri zaka mallaki namiji wani irin rayuwa ne muddin zaka tsara kanka ka kare mutuncinka wallahi ko baka yi aure ba wallahi ka tsira duniya da lahira me muke nema yanzu ya kasance ma maza in suka nema mata da stars din su suke amfani su yi kuɗi da stars sai an ma gaya musu kalan macen da za su je su nema sannan su using stars ɗinta su yi amfani da shi wani irin rayuwa ne wani irin duniya muke ciki sannan a ce manyanmu da malamanmu da mu da shugabanninmu suna kallon wannan iskancin yana faruwa duk da na san wasu sai sun yi kwamen cewa manyan namu da su ake wannan iskanci ko da su ake wannan iskanci duk iskancin ka ba za ka so a bata maka yarka ba kuma duk iskancin ka ba za ka so a ce dan uwanka ne dan iska ba in kai ya tsaya akan ka kai kaɗai ba za ka so wani naka ya faru da shi ba dan me za a tsaya ana kalle iska suna gantale a social media suna faɗin maganganu yanda ransu ya ga dama a rasa wanda zai ɗauki mataki a kansu su suka yi su suka yi kansu su suka yi kansu ba wanda ya kansu a duniya Allah ya halicce mu kuma kowane iskanci yana da babban sa sannan kowane tarbiyya akwai na gaba da shi kuma kowane ilimi akwai na gaba da shi wani irin rayuwa ne wani a ci a rasa wanda zai dauki mataki akan yan iska matan da suke gantale a social media suna gayan maganganu yanda ransu ya ga dama an yi social media ne dan zumunci ba an yi social media bane dan a zo a dinga iskanci ana faɗan abubuwan da ke faruwa sannan maza ba ku da tunanin da za ku san irin matan da za ku nema kawai ku dai burin ku bukatan ku ya biya me kuke nema a rayuwanku ta duniya ya kamata a ce ku san irin mutum da za ku nema yanzu za ka ga ka sa ma ranka cewa wannan kawai na aje ta iskanci zan yi da ita you don't know what will happen tomorrow gobe za ta iya zama uwar ƴaƴanka me kake tunani ya faru a baya wani tarbiyya kake tunani ƴaƴanka za su samu sannan idan suka samu me kake tunanin za su tashi da shi me kuke nema a rayuwarku ta duniya fi sabilillahi yanzu ya zama rayuwar mu kawai ya zama game just play it the way you want it to be what for we are not illiterate fa a rayuwar mu ta duniya kowa da ilimin sa yanzu ko baka je makaranta ba wallahi kana ji a rediyo ko baka ji a rediyo ba za ka ji a TV ko baka ji a TV ba za ka ji a makwabta ko baka ji a makwabta ba za ka ji a cikin abokanai da rayuwa ba kowa bane jahili ya kamata a ɗauki mataki akan iskancin da mata suke yi a social media abin yayi yawa su suke bata ma wasu suna me ne amfanin wannan rayuwar da muke ciki kin yi nema da saurayi kuma ki zo midiyan kina faɗa kina exposing kin yi kaza da shi a rasa wanda zai ɗauki mataki akan su su suka yi kansu ba su da iyaye ne in ba su da iyaye sai a neman musu iyayen waje bariki da ubangidanta wallahi bariki da ubangidanta duk inda ka kai a barikin ka akwai wanda ya ci uwar ka bariki wallahi tallahi me ne amfanin wannan abun? yanzu wani kazi yake ga mu wai yan Kaduna wai Allah ya musu shaye shaye matan Kaduna kawai in mutum biyu uku suna abu